الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, satin da ya wuce mun taba cikin surati idza jaa a idza jaa nasrullah ce wannan suran ah, ina daga cikin suran da shi na umar ya ma sahabai gyarbawa a kai wanda ya nuna cewa manya-manyan sahabai a cikin akwai Abdulrahman bin Auf ba shi na janna a cikin su ba wanda ya ci wannan yarbawa shi Ibn Abbas karatu ilimi yin sake abin da ba gane a ciki ba bai nuna cewa baka da ilimi ba saboda mafi yawa sahabai manzala sallallahu alaihi wasallam ika masu jarabawa masu ga yara suka ce babu tashi hankali don ka fadi wani abu baka ci ba kare na kanka domin abdurrahman bin auf ya haifi ibn abbas har mai na tambaya domin ake doko yara suna da irin sa gida ake kawo su a gida wajen da manya suke zauna ke tattauna ko shakka matu ilimi ne amma kuwa abubuwan da kuma yara sun fi rikewa amma duk da yaran sahabai suna da abin da ake kira kunya da kara ko an tambabu suka sai suka yi wani kara da ba su bayyana cewa ga inda aboki mun ce sacin da ya wuce wali cewa tun da surati zaja nasrullah ya sauka to manzala sallallahu alaihi wasallam cikin sujadansa da ruku'insa ikan fassara shi da wannan aya aikinsa a cikin rukuyi ka ika fassara idan ya a nasrullah a cikin sujudansa da rukuyinsa me yake nufi haka eh yadda aka faɗa eh. eh wannan wannan istighfari da wani ke cewa eh amma ina so ka kawo mana ne tun da aka so kudu wannan aya wani canji aka samu a cikin rukuyi manzo Allah da sujudansa shine a wanda wanda ne yake cewa اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اللهم اغفر لي اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي الإمام aka samu subhanaka allahumma wa da an hana yin addu'a a cikin su ruku'i to amma a nan karshe rayuwa ana yin wani addu'a musamman a cikin ne a cikin rukun shi ne Allah ka yafe mana shi sa kalmomin da ya zo wajen maza sallallahu alaihi wasallam sun fi sada fiye da wani kalma ce subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ne. to kaga tawassuli da aka yi da sunaye Allah da yabonsa ba wani aka nemi gafara gafaran da ya shafi komai da komai zina mutum ya yi ne kare ya yi alamar finne Allah ka yafe mu kwata-kwata komai bayan ka ci subhanak sarki ya tabbata da Allah wa bihamdik dukkan goje da girmama ya tabbata gare ka ya ubangiji na muna tawar da sunanka alamar finne ka yafe mana to ina na ka wani ayoyin a cikin sura za a ja malam wani menene wannan me aka fassara ciki eh daga muryarka ko mun ga aura ne na an fassara me hmm. Wala aitan nasa karanta mu ji mana to fasabbih shine matsayin subhanak to bihamdi rabbika shine wa bihamdihi mhm. wastaghfiruhu shine me Allahumma gafir to kuma she karasa innahu kana tawwaba ashe ka ka karanta wannan shi Allah mai yawan karbi tuba da yarge karba yau Allah nan da yazo bai ce tawwaba ba tawwaban Allah fa'ala wanda yawan karban tuba ya zama masa shi ne ke cewa hukana kana ba in ka ce subhanaka wa bihamdika ka ne ka sarkake shi kuma ka goda masa kuma shi ka ce alamma filli Allah ka yafi mun sha Allah ce hukana kana tawwaban mai yawan karbi tuba ne da abin da ka gaya masa ce ya fi maka hukana kana tawwaban tawwaba ya kawo mubaraka a nan wurin daban da tauba tawwaba ala wazn fa'ala mai yawan karbi tuba da duk me kai to mu ne in gata a cikin al'umman da suka wuce mu ne in gata al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan wa ai manta da gafara manta da kasala a ta da shakku a sai abota ma Allah duka a samu a janna Allah ya fi mana yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba shi yake tawwaba ala ibadi mi yawan karban da ibadan ibayinsa bayan da kace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili kasance ka ce Allah ka yafe mana to tawwaba ala ibadi mi yawan karbi tuba kan ibadansa wa tawwabu minan nas ina karɓo ta tuba kan mutane wanda suke ba daidai ba duba ta da'in mina zambi ina karɓo tuba akan wanda mai laifi dama mumini ba mala'ika bane mumini ba mala'ika bane kisa yan shiya sun san kiriya suke yi a ce duk limamai su masu ne kai umar ma masu ne kai zazzaki ma masu ne yana duk wanda ya nada bakin rawan masu yi. wannan kuma zai yi ba sun san kai suke yi kuma imaman da suke faɗa cikin shari'a nan ba wanda ya zama khalifa a cikin bace na ba a nuna wanda ya zama khalifa amma saboda an zo an samu kunzumin jahila ana magana shi na ne shi ya zama khalifa wanda suke riyawa masu na bisa amma duk wanda aka kira wa ya taba zama shugaban musulmi yace hadathana Musa ibn Isma'il hadathana Abu Awana an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas قال كان عمر يدخلني مع أشياء أشياء أشياء bada yace in ana ana zauna na shura a fara dinna ali ya shi na umar ibn abbas shi na umar kan shiga da shi a cikin ashiya manya manya shehune iyayena bi badar kuma duk yan badar su ne farko muhajirun wanda suke first class su ne muhajirun suna ansar wanda suka je gazwat badar wanda Allah ya fifita sai ya da su ya ce if almashahu ku yi abin da kuke so fakat farto an yafe maku ya ce waɗannan manyan a cikin su ake kusa na ciki faka anna ba'dun wajen fi nafsi. a cikin waɗannan manyan akwai wanda ya rike wani abu a zuciyarsa shi yace fa qal lima tudkhil hadha ma'ana mana abna'u mithlu ta kaka kake shiga mana da yara cikin shuran a cikin zaman mu yara mu mun bari irin su a gida ya kake mana haka fa umar innahu min haythu me alimtu abinda na sani nake aikata ba haka kawai nake ba to shugaba nan ladabi ya kamata ya kage mai cin yasa na shiga da shi mai ninkir mulki ya ce akwai da na sai ne shi sa nake shiga da saboda iya fahimtar da Allah ya bashi wata nan fada'a za ta yau wata nan kira ne shiga fa adkhaluhu ma'am she shiga da ni ya shiga da ni da su fa ma ra'aytu annahu da'ani yawma yuri ila liyuriyahum ni na san kiran da yayi ina sai nuna masa yana ne abin da sai ki shiga da in nuna masu kala ma taqul she sai na umar ya ce da sahabai al badar mubashshar bi janna hmm. ma taqulun fi qawli llahi ta'ala idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba hmm. ku sahabai in badar wa zai fassara me yasa aka so kudu wannan ayar me ma'anar sa fa qala ba'duhum wai sun su suce umirna an nahmadallah wannan sun ce sun ce an samu gode ma Allah shine fasabbih bihamdi rabbik ita a cikin ayan an umarce mu gode ma Allah kuma wa nastaghfiruhu am am an umarni mu nemo gafara gunsa amma da shirki idan sunna in mun samu nasara wal fatih alaina mun mun samu fatih kaga aya sun fassara shi inda yake wasa ka taba adum wai su da basu da ilimi akan wani sun shiru idan ja ba sahabbai ne ba da yaren su ne ba amma idan ja ko wasu gane abin da yake ci ba ba ba mun tina kartun kuwa da ya ba ana ganin kamar firawuna ne ba idan ja ba wai su suka yi shiru ba su ce komai ba فلم يقل شيئا فقال ni aka zalika ta kula ibn abbas shi yace kai ibn abbas na haka zaka fassara wancan ayoyi kawai fa kuntu la ni ba haka zan fassara duka ba kal fa ma kula yace me zaka ce kuntu huwa ajru rasulullah yace wannan sura ya sauka do nuna in nuna cewa manzala zai ga duniya ce wannan ayan ya dauko cewa manzala zai ga duniya ce karshe rayuwarsa kenan menene shi ya ce allamahu lahu Allah ya sanar da shi ce idza jaa nasrullah cewa na in taimako Allah ya zo wal fata aka bude budin maka da duniya fa wa zalika alamatul ajali ya nuna cewa ajal kai kari ka isa da sako zaka bar duniya to in kuma lokacin ya kai to fasabbih bihamdi rabbika ga yawan sarkake ubangijin kara da yawan goda masa da sakon da ka isar wastaghfiruhu kuma koma wurin Allah ya cinka nemo gafara wurin Allah inna kana tawwaban shine mai yawan karba tuba saboda ka gama komai kuma ka gode masa aikin da kai to kuma shi ka nemo masa iyafi maka la Allah a adai ba ka isar da shi yadda yake so ba nemo gafara barantar manzo Allah isa da komai da shaida Allah فقال عمر ما alam منها ila ما تقول ni ma ba zan iya fassara fiye da abin da kaci ba ba abin da na san fiye da wannan sura kamar yadda kaci to annan ne sabe suka yafe ibn abbas ina shigowa to ilimi shine gatan kai ilimin ibada ilimi na ajini ilimin kafance shi shine gatan mutum to amma yanzu yanda mu bakaki nan da sauran laraba wanda ne ba mu ajini mun fi hangi ilimin boko da ilimin zamani yanzu fiye da ilimin Qur'an da hadisi balma na gan gidadanci ajinin ma gidadanci kuma wallahi su turawan sun sai sarai na gaya maku ko wani wanda ya je jami'a islamiyya babba ne soja ya yi musulinta ya zai na karatun Qur'ani a jami'an sa shi wajen da ake koyo lokacin arabiya wata ne ya cire mu ya ce musulmi da kun san niman da Allah ya baku da hasaran da mutanen bature ɗan garbiya suke mutane yamma suke maku da kurki a jinin ya ce duniyan fa Allah ya ce ne ku neme shi lahiran kuma Allah ya ce ku neme shi shi ku kuka fuskanci lahira kuka manta da duniya shi sa kirin nan ya ce ku nemo ilimin duniya don ku sani su ne menene Allah ya ce ya ce rabbana atina fa ku kafi fi duniya Allah ka ba mu duniyan fa hasanata hmm. da abin da za ki yawa ya shafi kyawa na ilimin zamani ci gaba yadda za ci gaba ku nime shi ku fahimce shi wa fil akhirati hasanata kuma ku nemi aljanna ya ce wannan abu biyu sun haɗu ba wanda zai ji dadi kamar ku ya ce duk wanda ya rike daya shi wani ya rina wani ya ce yadda ka rike lahira kawai to wanda ya san duniya shi ya rena ka hmm. wanda kuma ya samu lahira shi ya rina dan duniya shi ga duk mutum da lahira na gabansa to yana ganin dan duniya kuma kuma mawukaci ne wanda kuma yake gan mutum da ba ruwan ya mai da duniya kuma ba komai shi a mai da shi ba gida shi amma ka koma ayan kai ne shi ka baka yi guru duniya ba ka nemi gati rabbana atina fa fi duniya Allah ka bani mana shi na baka amma ka nema ka san yadda ake sa kaya ka san yadda ake noma ka san yadda ake samu arziki yace to mutum yake cewa in lahira kuma ka samu lahira shi zai koya maka hankali kuma shi zai baka kwanci hankali wanda ya ka samu duniya ba za ka yi furaci ba ya ce mutum da ya samu duniya yanzu cewa ya girbakin cike ya shi ya ce bature a garin kashi kansu suke yi saboda duniya suka sa wanda ya rasa duniya shi kashi kansa saboda shi na ganin duniya shi ne duniya babu lahira ya ce kun kuma ku rasa duniyar nan kun san akwai lahira saboda haka ba ku da bakin ciki yadda bature ke da shi ya ce ku hada abu biyu in ku hada abu biyu sai ku huta to mun kowane janibi mun saki mun saki duniyar nan mu ne masu mutuwar zuciya ba mu iya neman sa ba lahira mu shi mun fa wannan tun zai zo yake ajini shi na binci sa tun da bai samu lahira ba shi imar da lahira da ya nema bai binci shi ba shi mai da shi duniya nemo abinci suna za ga gaddawan mu ya rike tarbiyya ba abin da yake a duniyar nan shi je ke wa Qur'ani mana lafiya Ya soka ayi menene ayi menene saboda shi maimako in nemo lahiran tsantsa kuma yi kokari ne lahira shi dai doko lahira ci duniya wannan kuma shari'a hana magidananci ba wai mutum bai sai mutum bi yake da lahira shi bai ba gida ce ba ne wanda ya san duniya bai san lahira ba shine shine wawa binassin qur'ani bal Allah ya ce surat bakara innahum hum sufa su ya sufa menene sufa eh jahili wa wai ne mai duniya innahum suhum sufa amma bai laira ba ba safihi ba safi shine wawa mar hankali bagi ba mu ne ke wanda bakin sa yana zuwa gaba yana yawa wawa shine maukaci shi da Allah ce inna hum sufa shi da yayi takidi inna hum sufa mubtada lil labari sun sufa wanda ya san duniya ke na bai sai lahira ba to kai ka ta kani mu lahira maka ka gane shi ba kani mu duniya ko ba gane shi ba la mu jemagu Allah ya fi mana ina muke ne to yake cewa kage muna ba su yadda ya fito da ilimin a ke son tarbiyyanta da yaran mu kuma yara ba sa ji wallahi yaro da ya haddace Qur'ani ya san hadisi kuma ga boko ya huta yanzu bakin cikin da yake tare da masu neman duniya Allah kawai ne sai wallahi duk larabawan da suke gogo da turawan mafi yawa kashe kansu suke yi kuna ji a cikin buwan na wata mace nan Najeriya ta mutu da an ci Najeriya me zaka ga wa Allah da an ci Najeriya kin mutu namiji ne aka ce ni da an ji mace ne tana zaune ta fadi kuma me dai kun ji wannan ne rayuwa duk rayuwan da kana gan yau ne ba gobe asara ce duk mutum da yake gan yau kawai ne yau gobe babu shi wala ba mutum ba ne Allah ya kiyaye ku ce mai gadi ana masu babu ne ba su muna karatu a nan yake cewa suratu tabbaci da abi lahab ablab ibn abdulmuntali wa ismu abdul wa ummuhu za'iya wa kunna aba lahab fakila bi ibnihi dan sa ake kira lahab harshen wuta wa kana ya talaha bin husni kuma sun ce saboda fuska kyau fuskansa ake cewa fuskansa yana kyalle to lokacin da aka yi manzo Allah ya nuna gonin ta shi da ya yanta kuyan gansa ya sa masa haihuwa amma duk da haka ba wanda ya manzo manzala bayan Allah ya bayyana manzala kamar Abu Lahab matansa kanwa daga cikin eh, gidan abu sufiyan to eh, um, jamila wanda ake kira jamila to makwacin manzala ne saboda dangi ɗaya ne babban manza Allah da Abu Lahab duk ƴaƴan Abdul Muttalib ne shi na ke cewa ah, Abu Lahab ibn Abdul an al'alkunyansa sakina aslan abdul uzza ibn abdul muttalib abdul uzza ibn abdul muttalib na fatan gani to bai daina adawa da manzala ba san da ya ci ya mutu kafin badar bi kalilan da cikin badar za ka yi ya mutu kafin badar zanaku kaɗan to mutuwa gida yi bai samu zuwa ba amma an fara tanadi ina daga cikin wanda suke so a kashe a ja a murkuyi sahabai mutum da ya yi wannan cewa dan wansa an haife shi na murna amma daga baya ta daga baya kuma shi ya adawa da manzo Allah to Allah kuma ya makoci manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi da matansa sun wadi manzo Allah ya wadi manzo Allah matan kuma ta wadi manzo Allah don matan tana irin ta gasu sun nan da abin manzo Allah yake yi shi da ji da lissafi ta ringa ya dawa ai mutum da jiya ba mu yi bacci ba jinninsa ya tashi jinninsa ya tashi kaza kaza kaza kaza haka take yi shi saboki a gida dawa a gida shirin murki Allah Allah kiyaye mu da dawa gida mm. kuma bahaushe yana gan cewa akwai wani adawa na dan uba kare suke dan uba ni'ima ce eh ni'ima ce kuma abin da aka faɗa na annabi yusuf ai ba dawama kan adawan ba kuskure suka yi kuma suka yi su ba Allah ya karba don ba zan sashi a cikin ajiyi dan bai zama abokin adawanka iyayenka su hada ku a gida su ta hada ku da adawa ba gani dan ba ni'ima ce ni'ima ce annabi lutu ya nemi wannan ina manna da wanda zai taimake da dangi don kare kaina saboda haka ba wanda yin lalmuci ce dan uba shi shi na dama dan uban ne shi zai yi wani hauka ike cewa Abu Lahab ya wahadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wahadi manzo Allah ya wahadi manzo Allah birnin Makka yace lokacin manzo Allah ya kira su kamar yadda hadisi zai zo zai zo kalmatin tabba bi mana khasira yayi yayi asara tabba bi mana khasira tabbaba tabbabu al-khusran masdar kenan tabba fi al-madi tabbabun suna ne shi ne khusran rashin arziki kaɗaiwa tasbibu tadmir yi damara manan asara da mutum halaka tasbib tadmir in ce tasbib manan abin da ya halaka an damara shi to duk ina kawo kalman ne da aka yi amfani Allah ya amfani da shi kan shi Abu don adawansa a lokacin ya fi masu abin yara adawa kuma ɗanka wani kayan ban ciki haihuwarsa حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا ابو اسامه حدثنا عامش حدثنا عمرو ابن مرة عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وعنذر عشيرتك أقربين ورحتك منهم مخلصين yace Allah ya ce ka tattara dangi tattara dangi ashira shine dangi akrabi wanda suke kusa kusa da kai Abu Lahab kuma sune first class dan Abdul Muttalib ne kaka manzo Allah sallallahu su ne akrabi su ne da sun musulunta su ne moriyan su ne mutanen first class a duniya na duniya da lahira waratuka da jama'anka dan jama'a jama'a rahatu shine daga tara daga uku zuwa tara ike cewa minhum mukhlasin a cikin su akwai masu ihlal tattara su kamar su kamar su abin nan hmm. ce ce kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida saffa shi manzala ga kaba nan kamar nan da wannan gidan safai na nan haka to gidan manzala kuma yana bayan kamar wannan hanyar da hanyar da kuke kona to safai na nan marawa kuma yana nan arewa to wannan lokacin ya hau safa ya karka ya hausa fa shi gidajen iyayensa su zama kuma cikin rami shi ya kwara kira saboda saura al'umma kuma suna nan yamma su ne da arewa amma mutane shawar suna gabas game da kaba shi ya wai hausa fa eh da ya hau marwa to zai kira kowa kenan shi ce fattaha ya sabaha hadaf shine sauti daga murya yace ya safe na ya safe na ma'ana ku yi sauri bana ku tashi ku tashi ma'ana an ce ya sabba ma'ana yaki da farmaki da aka kawo ku da safe to za ka kira mutane su gane shi kai wannan lamu in abokan adawa sun zo muku da safe to kalman da zaka yi amfani da shi in dai safe ne mafi yawa farmaki na zuwa da safe ka ce ya sabbaha fa hada ba shi daga muryar sai fada fa kalu man haza jama'a suka ta suka ci to waye ne fa itama'u ilayhi shaka ja ka tattara sa fa gindi sa fa manzali na tsaye fa kala shi manzali ce su ara'aytum ku bani labari in akhbartukum na ba ku labarin anna khaila, cewa rundunan sojoji tare da dawakai ta min safahin hazar jabal zai fito bayan wannan dutsen sabahi mana fuska wancan dutsen a kuntu musaddiqini musaddiqiyya shin za ku gaskata ni na faɗa haka eh akan safa yake magana qalu dukkan su kai la ilaha illallah muhammadur rasulullah

bi ijma shi suka ce wa wawu jama'a ne ai hmm. eh, ban jarabe ka da kiriya ba manzo Allah baki ɗaya su arna ne maguzawa kurishawa abokan dawa manzo Allah amma sun yarda manzo Allah ba makariyaci bane sauraka yan wa mu ai harshe mu da kiriya abokin adawan su ne fa ku ji abin da za su mayar masa amma sun yarda ba makariyaci bane amma mu yanzu ka ga mutum da hankalinsa da gemsa da su jadansa amma numfashinsa ne kawai gaskiya numfashinsa shi ne gaskiya bai zai kawo jumlar biyu ba sai ƙarya numfashinsa shi ne kawai amma zai ma zance ko zai koro ma mangana shi ya tsirka da ƙarya ike cewa ma gyarabna alaikal kadba sai eh, ban gyarabe ka da ƙarya ba wannan shine mutum ko an so ko ba son ka tabbatar kai gaskiya kake hatta bature maki Allah wanda ba sa son manzo Allah wai su su don akwai musulmi a cikin su sun yarda manzo Allah shine badde a duniya Allah bai taba hace irin sa haramun alal ayami ijad bismi amma musulmi da Allah ya baka wannan nima wai kana da wani kwankwanto qal fa inni nadhiru lakum mukaddima yi in haka da kun ni ba da kariya to mabucin gargadi na zo ne maku inzari na zo ne maku gargadi bai na yadda azaba shaji akwai azaba mai tsanani da yake gaban ku wanda ya fi wannan yakin da kuka ce ba zan maku karya ba to duk ba wanda ya samu jara'a ya ci fuskansa ya ci mutuncinsa za a fula sauran kaga an ci fuskanka daga gida ne ka farko da shiru a fula ne ba wanda ya isa yi masa magana rana. to amma fafansa ne shi ya fara masa attack tun da dan sane gida ne shi yace kal, shi kal abu lahab shi abu lahab yace tabbana tabbai kin ga fara ma na illa hada wai wannan kawai don wannan ne ka tara mu to kaga ya bada kofa da gida ya ci fuska ya dan taba mi ko shi abin da ya ginda ma to shi na adawa cikin gida ba daɗi to anan na Allah ya rama ma manzo Allah ba yanda za a yi wannan matsayin ba yanda za a yi don an bari irin attacking da Abdullah ya yi, za ka shi manzo Allah ba to shi Allah ya ma wulakanci Abu wanda yara ma suna yawo suna karanta shi kamar ya mutu ba yadda za a yi shi Allah ya saboda tabbaciya da duk yaro karmi na hanya shi tabbaciya da abila duk ya zama ba yadda za a yi baya so ji mu ba da mai kishi manzo Allah saboda akwai dangi kuma manzo Allah akwai irin su yayi da dan dan wansa shi nan kin sai tashi da shi ne matarsa sun makam ce ya tashi ya tafiyarsa fanazalat shalai su kutan baciya da abillah wa kantan ba haka za kara'aha a mashi yau mai yanzu wa kantan ba bayan ci tabbaciya da abillah wattab shi amash yaukan tab a kara yi a tsara kuma Kira kiraya amash kenan ina da cikin kira na shaza ma'anar tabbaci da abi lahabi wattab wattab tab, a kara wannan amash kenan ya kan take kawo wannan kaukan tab a kika don a san cewa tsara ma an samu ba wai da ba an faɗa ne wancan labara ke yi tab. an yi asara Allah Allah Allah ya ba mu fanci suna manzo Allah mai aiki da shi billahi lazim Allah la ilaha illa huwa da kudin da kuke nema da duniya da kuke nema da auren da kuke nema da gidan da kuke nema kwanta ba shine duniya ba eh kai lafiya kuma babu da iko kansa kai lafiya babu da iko kansa kuma mutum zai hada wannan duniya ya hada wannan arzikin ya hada wannan ƴaƴan ya hada wannan gidan amma Allah ya ba shi rashin rashin musuwa zuci kaga da yin siyasa mu na gida ma ya zama bala'i barayi da sauransu wai ki jin daji wallahi ba sa jin daji wanda yake jin daji illa ba da za su tsaya su ringa aiki alheri kamar wannan mutum da yake yi ranar kuma yi sunansa dan Allah wannan irin yaran a ce a samu Kano birnin Kano ko kama ana yi ya za me ba za a yi ba makaranta ka je ka bada aji biyu aji uku ka je nan ka je nan ka je nan ka yi rijiya ka gina kowa masu kudi irinsa da shekarunsa a yi ba za zama lafiya ba mun san wasu na yaya koyi Allah ya saka masa alheri amma a kara ina muke ne to wa yake tabba kusran yace hmm. minimum mukrasina wanda ka kira su ba ba kai lokaci ina magana ne akrabi na wa daga da jama'a da suke tattare da kisun musulunta rahka minhu a mukhlasina akwai masu ihlasi wanda za su saurare ka kana da wani abin cewa ne ah. eh? eh eh shi ne lokacin da yake kira sa akwai wanda suka masa musulunta ba eh, eh su ne rahka ba ga ya gama wannan cewa rahka kuma ba ba gane ba ne lokacin da ya kira akwai wanda suka musulunta da su duka suka haɗu amma irin su abbas ne a abbas ne sun da wuri ba amma kai kuma gani wata mawakaci ana zama kafin ci abu farko farko musulunci ne ba wanda suka musulunta ba sun ce mutum uku ba ke ranko da uku zuwa tara ba lokacin na aliyya da wanda suka musulunta sun ne ranko dan karaman jama'a kira su duka baki daya a kayi mangar mai kyau kuma shi ka kuma wannan abbas bai musulun da ba kaba ka baka husain na za a bude maka ai manzo Allah ya mamaki hamza kawai daga cikin babban isa wanda ya musulunta da wuri duk abbas ka baka husain harun ya musulunta dangi yan cikin gida kamar da ko eh? ai ba kira ba ne ina ina da ina a ah, ba shi wannan rahtaka jama'a jama'a shi da ne ina fassara akrabina ne so akrabina ka dangi akrabina kuma menene dan jama'a da suke tattare da kai ina fassara maka akrabina babu kawai wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya nema na ƴaƴa da arziki wa tabba asara ma agna anhu maluhu shine fa'ili ma agna maluhu dukiyarsa bai wadatar da shi da an zaba Allah ba kuma jin dajin duniya ba bai matsa kome ba bai kare shi ba wa ma kasaba da abin da ya zuruwa ya aikata shi na aiki alheri da na zuriyar da ya tara kasaba ki da abin da ya tattara da dukiyar da ya tara. ma akna anu bai masa kawai ba zai yi ka samu dukiya zai yi ka samu yayan zai yi ka samu gidajen zai yi ka samu mulkin da kake so zai yi ka samu fada aji amma ma akna anu da Allah ya ce maluhu ya isa mai cewa ma kasa ba duk da abin da ya tattara ne bai masa kawai ba to kai kuma haka yake da mini abin Allah yace hadathana Muhammad bin Salam akhbarana Abu Muawiya hadathana Amash an Amr bin Murra an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بطحاء فصعد إلى جبل wannan wurin da muke cewa an fito daga hajji ana ke sauka daidai da marwa ne sabba fanada shekira a kan dutsen ya ha fahimta ma aji lehin quraish duk qurayshawa masu zo to shi ne danginsa game da qurayshawa su kaɗan ne suka zo tare da shi shi ke ce minhum a cikin dangin ma ba duka ba minhum cikin su mutla suna wanda suka zo suna da suna da ilafi suna kaunanka suna son ka ko da ba su musulunta ba ji mai rawi fa idama ilai quraish fa qala ara'aytum ku bani in hadathatkum in hadathatkum in na zantar da ku na ba ku labarin anna aduwa musabbahikum abokin gaba suna nan tare da kuma kuma saddakum sun waye sun zo maku aw musikum ko sun zo maku yamma musikum ko sun zo maku yamma sun shira zan su maku da yamma a kuntum tusaddiquni za ku gaskata ni kuwa qalu na'am sun ce a zan yarda qala fa inni nadhiru lakum ina maku gargaji inda kun yarda ni mai gaskiya ne baina ya zai azab shadid saboda abin da yake gaban mu na azabar na sanani to yan wa abin da yasa muke shan wahala yanzu mutum ne zai haddace aya da hadisi Allah ya bashi basira amma ba mutum kirki bane la gidan so lan gwansa amma sai dawa daga kaza ya dare kai ashe dawan shi ka kwatanta dawan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafi yi masa dawa me ya gabatar da shi a cewa ku gane ni fa ni waye ne tuku kafin kirau ku amma kai mai fa wannan na gidan ku baka ji magana ka. ga shirme a makafta kai dawa shi saka ke ganin nasaran baya yawa kana kira ana gan tsirara ka ci kudin da aka tara masallaci kai kaza an kaza an kaza to kuma kai kana sa ce kai mutum kirki ne ko gidanka baka ce da komai kuma baka da mutane ga tsaya ga kariya kuma kai kana sa ce kai mutum don ka hada shi a jisere aya baka da kirki ga rowa to kuma shi zaka zama to da me zaka nuna mutane ba ka ga yan siyasa suna suka da kariya in za su yi zaben yanzu tun da kuna nan ko zage zage in an zo za a yi za yi zaben kuma zaren ku za a yi saboda kun da kuna talauci shai mutum zo ya ce da ku wallahi kun zabe ne zan sa famfuna famfuna kuma da ruwan famfo za a rike turo ya ce saurare na hankalin ku saboda kuna neman manna salo kullun abu ɗaya ne duk wanda yanzu za a gyara muku ruwan sha ruwan sha to ba za a sha ba an fasa kowane mutum shi runa ruwan sha da wuta to eh a ta yau me yasa ba ka ina dukiyar da umar musa ya fito da shi cewa watan gobe ko wanda watan an gama da wutan ina dukiyar yake Allah ya karɓi ransa shi ya tafi amma ya ba wanda ya bayar ina kuɗi yake ba ba san me aka yi ba dukiyar da aka fito shi a gyara wuta wannan wata ko wata mai gobe dan boko kuma ta ko ba san me Allah ga mutum tun yana rayuwa suka sace yasa aka kama su a ina da ya ka ta kula na tsaye ya sa ka kalli su aka ci zuwa ana kokarin ganin shi akan ganin shi dole zuwa kan ganin ba zai kare ganin shi kudin da ya duk wannan dukiya ko kwabo wallahi wanda yake ba labarin ba daga asuro yake da an buga jarida ne mutum na na shi wanka sai na ya fito wannan kudin ka ce kuna neman wuta kai to ga ki ya za a da wannan al'umma dan Allah muna ta fifita muna fama shiga a saka aiki to in eh, me za ka yi da kudin me za ka yi da kudin a cikin kwakwa wanda an bashi dubu dari to shi kuma da talauci ya je lahira dubu dari ba sha kara ba ban zai ci kwai da kashi ma ma kina nan zai da yi nomansa da yi sa ba abin da ya dame shi kamar yanzu mutum wanda biliyon da ake sa mutum da ya danne to wani irin al'umma ne wannan shike kana ga fuska bugalma a cikin kabura ka tayi wani bai ci abinci jiya ba wani bai ci abin nan ba duk wani jin haushin juna ka kama ci ga gayan mai babur za su buge ka ko yana jin haushin juna babur fa kana mota shi ka isa annansa kai mai mota ikare motanka da annansa karfe ba za a kare ka ba na gida ba ka taba wanda boka ne kamar shan giya ba mota ba shi mai kafa in kare cewa kai mai mota da sai kafa ko a bugi a fito da hoho saboda ba tafiya shi kare to garin da ake cikin wanda talauci ya azumin lafiya an kwaje ma ne ya kashe Eh, abu ya kai sun ba ita ai wannan shine gyara ba ba muna neman ruwa sama ba Allah na kallon mu jigan wa jikan ah, da ah, ne? Ah, o oh, guda biya ka yake na duka ai babun dariya ba ne ai babun dariya ba ne ai babun dariya ba ne babban na mutum ta ɗauko shi kike tare da shi ko ɗari ne ne yanka a nan me? ya yanka oh, hmm. kakaza? akan me gari uku ne aka me za a bashi shi aka janazar amma irin wannan karan da kafofi labarai a gaskiya fada a kafofi labarai irin wannan labarin ka kara kirishin zuciya ke mm, ba daɗi waɗannan yana kara tuguyan ne ba daɗi fakar abu da shisa sa da muke yi mu kwatanta gaskiya malamai wallahi ba yadda za a yi duk manyan malaman da kuke ji sunayensu malam sun ji jiki a wajen abokan adawa ban da wannan ai ga manzan da kansa wanda Allah ya masa kariya sallallahu alaihi wasallam gazwatul uhud aka ciro masa akori aka fasa masa kai yace kaifa yaflahu qawmu na biya kuma ban su sabai na aka ji masu ciwo aka kashe na yayinsu da kallinsu su kuma manya malaman ah, kamar Imam Ahmad ko na takwas ba abin da yake shirin sharuwa an masa an kwada anu da kafa in faɗa siffofin da ba dace da Allah ba imam maliki hau da shi doki jaki aka yi aka shi ake kai kuma duka da ya fata wanda su sarakuna ba sa so ajibin ya za kuma ban da kiyam ne ban da karatu shi buhari ma auren ma bai yi ba haka suke shi da ku yangun da yake da su dukka ba abin da yake gaban su shi ibada ce kana shi ibada ko wanda muka same su malamai wanda suka wuce yanzu kana tare da su billahi da azun da zan tafi saudiya ana gayan cewa malaman saudiya ba sa salati ba sa fikiri abun ya shige ni kwarai kuma da muka je muna gani da ba ga mu jama'a sun taro suna salati kamar yadda ake yi shi na gaskata abun ne shi ba nan tsakanin da Allah suke abun su malam shi da bumbar zai fatawa harami na zo ina kusa da shi wallahi za a gan cewa bayan Allah na fa sun fi ma shirmin da ake yi salat ne ba sa yi ko suke ba sa tun bakin su baya bushewa ma daidai tambaya aka je ko masa kafi ba da jawab shi yayi la hawla la quwwata illa billah yi shi da kana da shi zaka yi banda ibada banda kiyam ne banda ilimi banda kamar kika ce wani irin mutane ne kai ka zo da Allah kai miki biyar miki kai hayaniya ma ka tashi ka ce kana zikiri wallahi dan nan ce ke lalle mutum akwai aiki ba sun fi ma yin salatin ma salatin bana wanda Allah ya sauka da shi eh wadannan ne amma mutum kana kana dawa kai kanka ba mutum kirki ba ga kage kage ga kirya ga kowa ne ga abuwa ne ga duniya so duniya kuma kai kai kana so ka zama dawa kaga abin da manzo Allah ya ce kun yadda kun san waye ne sun ce eh mun yadda ba za ka mana kariya ba amma mu wani ya bira nan ya aje suna nan nan masallaci kenan ya je kasuwa ko ya je wani abu shi ce wala tallahi haka kaza wala tallahi kaza kaza shi malami kuma wai su ce da Allah yake cewa fa kala abu lahab ali hadan jama'atan akan haka ka tara mu tabbana turbi kai fa anzal lawa zawajal tabbat yada abi lahabi ila zuwa karshe Allah shi mai kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare kayansa har ya ji har Allah da ya karbi rayuwarsa ba wanda isa ya shi duk an hawara ya kokari domin na tawafi wani mutum ya shirya ya rike abun da zai soke shi an tsira da shi shehu ya ce wani ya saya cik ba inda zai shi ta kawo kaya haka ne shi da ya kai idza jaa nasrullah inda ibn abbas ya fada shi da lokaci ya kai bayan ya tashi da sallah asuba duk ya ga fuskar sa yana warkiya a cikin wannan rana ya bar duniya ya isa da sako saboda yan wakar karatun da muke ba yadda za a yi wallahi mu samu amfanin karshe komai dangantansa mun ga dawa. su san ma faɗa gaskiya ne makar mahalaka a sai ka wai su halaye na gari ko ya ɗaya ne amma kyauta sadaka eh, gafara ka ringa ya ma juna yanzu hikbi kiriya na nima riba fada son zuciya son banza ne kiyaye babu kaunin sayaslan nara zatar hab qur'ani yadda tabbaciya sai ya zan na za ta ba ba da na sunan sa lahab ba zai shiga wutar da kuma yana warkiya yana da harshe sai ya zan na sa wannan sin nan gaba ba yanzu ba kaɗan zai shiga wuta shine sai ya zan na azan sai ya zan da. amma sayat lannara tun da bai mutu ba nan gaba an karɓi ransa sayat lannara nara shine mafudi zai shiga wuta in baka san wannan wutan ba za ta lahab mabutan harshe wuta bai sa dan ɗansa lahab ba to akwai lahabi na jiran shi a can shi abu uzza ne sa na abu eh, lahab yace hadathana amr bin hafs hadathana abi hadathana amash hadathana amr bin murra an sayyid bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma qala abu lahab tabbalak a'udhu billahi minash shaitani ali hadha jama'atana فنزلت تبت يدا أبي لهب وباب وامرأته حمالة الحطب ما تنسى لتكي ديبا إيشي وانا زمني حمالة زمني زرجعك متى to me yasa yace umratu atfina kan sayaslan nara sayas lannara sayas lannara fa'ili sayas lannara wa? abu lahab wa muratu azbin wa ba shi kare zai shiga ba shi da wa da matansa eh in ba da kirki ya ki yaje da mata ka su ka eh wallahi yanzu mata yanzu ajinin maza su suke yi ita mace miskina ta zo ta san me yake yi ko irin gardawa masu cibu ne malama kira su malama yake mace ta haushe ce malam malam saboda ita ba san me malami ba ko mai duba da malami na haushe mace su ne malamin ma da hakika umratu shi san kace umratu asifi na kan me saboda sayyidan lanara fa'ili kazin zai zo marfu'i ne huwa shi yake muratu don atfi na kan wancan ita ma za ta shiga hammalata wanda mana bi hammalata eh jumla haliya ce hali kasancewa mai mene ne? Eh. Allah ya samu dace hmm. kana mujahid hammalatul hatta tamshi bi namima wannan wace kinaya ne ba wai dami take dauka na dami kaya da take zuwa ko dami ne take sakawa take zo ta zuwa ba ko hanyar manzo Allah ko dami da take duku na ice ake wasu fashi a'a hammalata nan mai yawan dauka goma. in ji mujahid ita take duk umangar manzala ta gaya kafirin wa kana tanim ala nabi sallallahu wa wasallam ila mushriki duk wanda suka zo wajen manzo Allah makocin sa ne makocin manzo Allah ne duk wanda suka musulunta duk ana kai farmakin sa kama sa tiki to duk mutum ba kun kusa da tare shi ta ta gaya su kurishawa a za a kama su dai har wannan hanyoyin aka kama su billahi aka kama wani da daka amma la tanmani tamshi bi namira fi jiniha siffar wannan matan jiniha wuyanta hablun akwai akwai akwai sarka da aka aka aka tufka shi mene mene ne mi masad masad wai suna fassara shi da danka ganyen danka da mene masad wai su kuma ce masad na ba sai ba masa sun ce eh, kaba ne eh, shi na ido ne ne eh. ne wani su kwace masar sun abin nan abin nan abun wuya ne amma na wuta wanda za a sa mata a ranar tashin kiyama Hmm. abubuwa ne zai saka fiji da a tashi jama abun akwai iya min masar da sirka za a yi shi ne iya ne na abin nan na abubuwa ne na karfe wanda za a masa yukalu masar kuma sun ce yukalu masar ana farin lifu muke shi na kuma tsintawa daga tafka wa iya kuma shi wannan masar silsilatan latifin na wannan wannan abun wuya da za a sa na wuta tashin jama ya wuce in maka ce wannan wannan siffan da na duniya adonta da take ake wasu mata shine tankar da ake ake tuka shi ake sa mata wannan lokaci adon su ne ake wasu ba kamar da aka ce ammalatul hatab Allah kiyaye mu Na'am. Hmm. Hmm. Wannan shi yake na cewa musulunci imani daga Allah ne eh, inda yanzu ga wannan kuma yana ji yana kawo amma yi tunanin a ba za a yi ba akwai da ana tausu ba ba tausu ai ya ka ga abu gaskiya masu zuce hana ka eh tausu basira ba karama abu ba ne kana gan gaskiyan karara amma so zuciya hana ka kun gashi don mai dan wannan ayin ta sauka da za su iya tattara da manzala maka ta kare kuma da Allah ma Allah zai sauko aya kansu ma ya goge abin da aka yi amma ina Rabban manzala ba da aka kama su a fagen yaki a Badar da ya zo aka kawo su aka ci goyi fansa da kansa shi ya ba shi ya ji wajen manzala ce shi ba shi da kuli manzala ce ya ba da kuli ke eh, ya ba da kuli kafin ku zo ba kuyi kulle kulle kudi amma ka kun aji shi wuri kaza da kun aji shi wuri kaza ba an buwe ka ci ni biya ma amma duk da haka ya ce ni na musulunci ya ce musulunci ka rike kayanka da shi kun biya wuta yi a dan Allah za ka na me a girman kai mana me ba ba girman kai shine tashin kai kaga mutum na kin dan wanzar wai na ba ba duk hasara ba ne amma me ba su ba ga su me na kasu da kare ta ga manzala sallallahu duk kodin su ka da me gaskiya ne me kaza ne to kuma yake sa in ma irin wanda Allah ya gidan ba fa gida Abdullah fa shi da yake ta kuyan gatin da aka ce an aibe manzala namiji na Qurayshawa don suna fara aibe masa namiji shi zai yi wannan abu kaga shira annu Allah ya haji man yasha waya waya dillu man sha shira annu Allah yake amma kai kana nan afirka baki ga talauci kuma ka ji suna manzo Allah kai imani kai ba iman Allah bane kai musulmi ne kakar ka musulmi ne ko da yahu ne an je can a sai da zai eh ku bode ma Allah eh jabu ne akwai wanda ba san ba cewa sai mai da ana na dai amma musulmi da ana la ba irin sarkin ba la ba la ba dan hada eh, fasikanci ne abubuwa ne duba ne duk da gashi ko da kace an je can lalala dan sa su dan kwanaki amma dai musulmi ba za a ce arne ba سورة قل هو الله أحد يقال لا ينون أحد با مسا تدويني mutumin na baya son na karatu na hau ne ahadun na kira ce amma an ce ba masa tanwini me yasa an mata talumi na an da Allah gair ma'ruf kenan ahad dai ahad ne amma ma'arifa ce kage inda karatu doga rabiya wata tabi wata eh na Allah ya zo ya fi na na hau duniya baki daya din na kira ana sa shi dai an bari na kira tsara ya mata talwi amma na kira na qur'ani ina nan inda ke sifa Allah ne na kira ne amma ba ba talwi ba na kira bane a kin kira rubuce in ka isa ka sa tanwin ka gani Allah ne kawai ka san shi kuma san shi ahad ne <laughs> mutum ina bai san kawai na muka nufa ba huwal kaga na kiran da aka ce al-wahid al-ahad ba wani alfin lam da ya shiga ciki maimakon amman da wannan tanwini zama kamar asan ɗaya ne da ko ine ina ya zama tanwini ce aka bar shi a ba dama ka ce ahadun dan kai haka Allah ya zama na kira kenan kamar wani abokin kamar wani maki Allah da manzonsa ya ce wai yana da'awashi mai sanin Allah ne ibn arabi na kira sufi da yake cewa Allah ina bota mana kuma muna bode muna bota masa shi na bota mana cewa shi da ya hace mu muna bota masa shi na Allah mu shi kuma da ba wanda ya sani mu muka nuna aka sai shi sauraka shi ma bota mu yake yi amma duk da haka zaka faɗa wannan kalmar shi ce kai rashin ladabi ka taba sufanci ai sufanci na gaskiya shine kade ta Allah da kauna manzon Allah da suru Allah da sadaka da yawan yin salatu annabi da zikiri safe da yamma yadda manzo Allah ya ce ai kuma da kauna da sirrin sarai mutane da magabata na kware su ne sufaye na kware amma bayan da zai taba sifa Allah ya taba sifa manzo Allah zaman lafiya kowa yake mutum da zai ce bismaka kan daidai yake ya ce iblis a kan daidai ke a'a suna ne kamar yadda kaji an suna fi abin nan su ba biye ake nufi mutum da yake su mana ikire ke bota ma Allah ba wai kungiya ba ko suna wani abu kama qala abin nan abin nan akwai fudai fudai ibn iyad su ne manya masu zo duniya a ce mutane za su zama dai ne fudai ibn iyad mana masu zuhudu masu kauna Allah kaɗai da Allah ai siffa ce ake manne masu ba wai kungiya ba ne inda ya zama tashi hankali ya za a ci iblis gaske yake lokacin da ya ce kuma ya ce fir'auna kuma daidai yake lokacin da ya ce ana ana rabu kuma ala ya ce fir'auna ya daidai yake ko mai Allah ne shi mai ce ma Allah ne fir'auna kan wuri yake kuma ce iblis lokacin da Allah ya ce ma annabi adam sujada shi ya ce Allah ba zai yi ba shi kai zanwa ina da shi ba kan iblis daidai ke da Allah ya ce annabi ya kama annabi uh, waye yi masa su sujada shi ya ce ai ni ba zan ma kowa sujada ba shi kai wai akan daidai iblis kun ji wani haɗari to kaddara inda shi zaka botawa ka bi umarni sama shi ne bota sun duk irin waɗannan magarshin kun ji shi za ku san akwai haɗari ya ce a kan da iblis yake ce ba zan bauta ma wani ba shi kai amma su wannan lokacin ka ce kowa Allah ne to don mai ne kowa Allah ne ya ko bauta mai iblis ba duk ta kuɗi ne iblis ne ya gaya maka cewa ba zan bauta kowa shi Allah kowa Allah ya ce wannan su gyaran bauta umarni sa ba shi ne ibadan ba ai abin da suke fara shi in dai haka nan ce iblis an sa masoyin sa na kalance shi sa gunza shi firauna daidai yake lokacin ce Allah kuma ala shi ma Allah ne mu ne bamu gane ba ayya duka su ne halal da yayi na ka na aka halal ne su suke wannan na mangano da ga su dai ba su nan tafiya suke halal kenan gaskiya da yanzu kun sai da kasar turai suke yanzu sun kafa wannan kungiya ana ayyada su a ce su ne masu aji ne gaskiya eh, eh abinda aka gano in ka ga halal da ibn arabi yanda turai suke tsara abubuwa nasu da fadan su a gyara su a ce su ne mutane wani suka fi addini domin wawa lokaci gane wannan bar ne huta turai hasadan da ake yi shine Allah yake ce na ya nauna suna kafirai suna tamanni ina ma ku daina addinin to haka suke tamanni mu musulmi mu bar addinin mu saboda duk irin waɗannan halal tafin halal da bul arabi da sauransu tafin su ake hidima yanzu a bazar duniya ce su ne kan daidai don mutum ya fice shiga cikin jiji. eh waddu law takfurun eh ku zama daidai wa daida ba yanzu sun lalace su ba gungun za ku ma yaro ya balaga a class sun lalace yansu suna faɗa amma yanzu sun kai sun lalace wanda kiska nuna yaro wai yaro yarinya ta haifi yarinya karama ta haifi yarinya karama a makarantar eh, primary ko secondary na ida ake yi ta yi amma ba laifi ba ne shi a ce mu ne masu laifi to sun lalace amma suke so ya tamanna mu ma mu lalace kuma yadda suka lalace shi sa ko kuma yanzu yanzu mutum in dai bai turanci ba zai ba zai ba zai ba zai ji daɗi ba na ji ma biyu ke ana kira ustazai masu karanta ustazai na ana kiran su menene ke so suna da suna ne masu karanta eh, eh almajirai sun samu cincin na akwai su da ake kawo gida da akwai ne shi sa ustadai masu karanta menene irrigation ko menene ake karantawa na eh suma ba irin ku bane suma suna sa zurzura ne a sai jarida na New Nigeria da da da Territories eh na karanta Aminiya kai Allah Allah Allah Allah da ku jama'a eh Aminiya eh ta wallafa wani labari na kasashen yamurai wani mutum philips eh. yau ɗan ciki ya shekara goma sha biyu sannan kuma yake cewa a addinin kiristanci bai halatta a da ciki ba da haka zai su gaba da renon cikin yar tasa mm. har ta haihu ka yi da zanga-zanga a ah, zanga abuja ah, amma in ka lura yadda eh, jarima ya wuri ba masiriya ita kuma yarinya shekara ta goma sha biyu waye fada ma kai waye ga masu shekarunsa shi ya fada masu shekarunsa a na wannan turiya din eh Allah ya sa philip ne <laughs> ba philips ba Allah ya sa abin nan eh, abin nan tunuta ne ba film ba ya so ya kai kamfani na film ko film kuma to kai ka ga ka matan da suke zanga-zanga mafi yawa musulmi ne da arna hade to shi rima mu yayi ga kotu wanda ya yi zina da zurum Allah zurum zurum a fokar zurum kazanta jininka ɗanka tsotsarka ta wace dabbobi ne wannan kuma ce wai wai waɗannan ana rayu ka shiru annan aka kama dan hizba aka yan wai ana ana biki ɗan tsara to ina tsofaffin kano ina manyan kano ina shugabanni ina sarakuna a kama mutum a yanka shi ɗan tsara ɗan daudu da mutum ne ya ba daidai ba aka sai masa haji bulara aka masa ya mutu da duk duniyar na cnn ya zira waye duk kowace kaga ana ci ai kisan kai a ji ne yanzu an kashe mutum ka ba dan adam ba an kawo jarida na yadda aka na kira wa yan abun gore sun yi bayan sai kayi kuka to sa abun namu ba sai koyi na shi tafiya in da gaske kuke yi ya sa ringa zuba da gina na shiru amma mutum ya wuri fita zanga zanga a kama shi ya shi ake a kan har nan ah, wannan wannan wannan ai kuma kun isa takardar za ku rubuta ilimi gurin mai kawai shi ce me ya shiga abin da san shi ba ne san shi ba ku ne kuma mawakata kuna ta saurara ku ta ma ku nuna cewa nuna abin da ke ya sani ilimin jarida ne a cika ka kara ga isa abun haushi ne la yunawwin la yunawwin ahad ba ma Allah tanwini ahad ta ga bai ce wahid ba in ka ce wahid akwai sani al ahad ba ce daya in ka ce daya zaka ce biyu kadai ne saboda ba za kawo daya da biyu ba kadai ne kadai da man da daya daya kuma shakiki zaki na yayi eh, abin da wa zaki na wahid ba shi da farko ba shi da karshe wahid in ka ce wahid ina da na biyu kenan amma ahad kadai ne kawai ba za a ce ina da daina da biyu ba amma ka ce alwahid wahid ce min azani amma ka ce wahid la babu fa kai shi aka yi amfani da shi kuma ba talwi ne Allah kenan shi sa manzo la ya fi kafi larbawa arabiyan da ke kawo ba wanda ya yi sandru sa aibe shi kawai irin wannan arabiyan har tashin kiyama ike cewa حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو زناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم يأتي ابن آدم يا كريتاني بل شنو فاعلي wallam ya kullahu zalik kuma bai kasance dan adam yin wannan ba wa shaddamani ya zage ni wallam yakun lahu zalik bai kasance dan ada yi wannan yin wannan butulci ba fa amma takzibuhu iyaya amma kiryatawa da yi fa qawlu lan yu'ida la yu'idani kama badani ba zan tashi shi kiyama ba shi ne na ya na a ce shi farko ina gain ba zan sake komo da shi baya ba ya ce ya ta ne na ce akwai tashin kiyama kuma zan mayar da shi yadda yake ya ce ba zan iya ba na kasa to mafi yawan musulmi kaɗan a daga ciki suna da wannan shakkan wani sallah yake yi haƙi ke zakai ke amma gan tashin kiyama da walakin Allah shirye mu hmm. wale al-awwal bi ahwan alayya min i'adati yace farkon walaysa al-awwal khalq tun da aka hace ka dai dubun mani ruwa majina aka hace ka aka fito da kashi aka fito da gini aka fito da gemu aka fito da fata aka fito da ido aka fito da komai akan dubun gini kwaya daya bi awan alam alayya min ila bai fi soki e eh, farko ya fi soki ma da komowa barantawa wurin Allah ba abin da yake masa wahala da yana faɗa da bujin awan a wurin Allah ba abin da yake ma Allah karfi har aina neman soki don bar masalan don mu gane hmm. walaysa awwal khalqi farko yinsa bi ahwan alayya min iyadati bai fi sauki fiye da man da su ba hmm. amma duk da aka Allah bashi da abin da halittar da da maza yi fiye da haka sha Allah yayi hmm. amma ina faɗa mana ce awan nan fi soki ba wanda ya yafi Allah Allah baya shi da wani abin da ya masa zafi har akwai soki a kai wa mashaddu kagin zagi iyaya zagi na da yamin فقول اتخذ الله ولدا ان يرجي ده دوكا النبي ننا ننا مريم النبي عيسى سنة الله شي اكي تي ايوا آه، تشوتشي كما اتشي وي سنة متاني وانا احد ني كدي كجي وانا الاحد الصمد الصمد بمعنى سيد shugaban da baya bukata komai kowai na bukata gare shi shine asaman shi larbawa in mai gidansu in dan unguwansu ya yi kaseta ana kira asaman ma'ana kowa ina bukatansa a gare shi amma shi baya bukatan kowa shi kira asaman duk mutum da ana kira samar da kurishawa to duk unguwa suna bukatan sa amma shi baya bukata komai amma jisu amma akwai dan adam da baya bukatan kowa as-samad lam ali Allah ya ce ba haife ni ba wallan ulad na fata an ni kuma ba wanda ya haife ni kuma ba haifi yaro ba walam ya kulli kufuwan ahad da wani kifaya na da kiri kini tattare ne ban da wani kini cewa ga wane kamar ni ko shi kuma Allah ne babu babu Allah samu dace qalu Allah samad wal arab tusammi ashrabha suna kira shugabannin nasu as-samad kara buwa'i huwa sayyidu as-samad shine shugaba alladhi yantaha sudadu sudadu wanda shugabanci iyakaci shugabanci ya kai ga abunsa duk ana fassara maka sama don ka gane amma sama da Allah ya bambanta ne dan adam يتي حدثنا إسحاق بن منصور قال وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله كذبني ابن آدم ولم يقل له ذلك وشتمني ولم يقل له ذلك أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته بل لن يمتشي كما من أثار حتى wa amma shatamuhu iyaya an yaqula ittakhadha Allah walada Allah ya riki da wa ana ni ne as-samad ni sayyidi ne alladhi lam ban haifa ba ba ni ba wa lam yakul li kufuwan ahad ban da za a ko wani irin sansan dini dini dini suratu kul a'udhu bi rabbil falaq zam saya alhamdulillah mu eh zan tambaya tambayan ka gane shi mu ga gartun zuku dai ba zan yi shi ba ba zan yi karatun zuku ba mutumin nan nawa ka sai shi sarki ya shi ku biya mutum ya ce yana taimake ku